Allah Allah manzon Allah saboda haka wannan kungiya ta ushagun da biyu ta shirya bashi a hot wanda za mu gayyaci shi shugabanta na ƙasa a sayyidi a sharif awal sindi domin zai hau sama domin ya je miƙa wa sharif neman albarkansa a wannan kungiya da wannan hidima da ake yi idan ka zo kai ne za ka zo ta nan kai da kanka eh. alhamdulillah Allahu bayan mika shi jikin shehu tijjani sharif za a miƙawa gwani alhaji masanin fiƙihu kuma barista kuma sha'iri alhaji musa ahmad barhama wanda za mu gayyaci babban mu uban ƙasa shugaban majalisar sarakuna ta jihar yobe wanda ya samu wakilcin dallacin fika shi zai miƙa wa jagaba wannan a wadda insha Allah saboda haka jagaba sai je wajen dallatu domin ya karɓi wannan sagonasa nasa sharifan gombe domin ya miƙa wannan award ga ɗan uwa masoyi kuma masoyi manzan Allah sha Allah bayan wannan shi uban ƙungiya wato jagaba zai zo nan domin ba wa sauran shugaban wannan shugabannin wannan ƙungiya appointment insha Allah wanda aka kira shi daga ba zai zo nan kuma za mu kira su ɗaya bayan ɗaya domin ya ba su wannan certificate insha Allah to bismillah lahira tare da sai da mu ba da certificate na izini wa mutanen da muka zaɓe su ƙoƙarinsu da su dare da rana wurin yaɗa soyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da hidima wa janibin annabi shi sai limala abubakar mai gausiya da izini na majalisar koli ta wannan kungiya mai albarka mun naɗa shi shugaban wannan kungiya mai albarka na north east zone ga baki ɗaya cikin ikon allah ga satifiket dinsa ya kama aikinsa daga yau a wannan guri insha allah bismillah ba ku yi tabbara ba daga sama a gani na bayan wannan a yanzu kuma za mu gayyaci sai malami musa da shi mai alwaru wadda kowa ya san irin himmarsa da ƙoƙarinsa da jajircewarsa a cikin wannan tafiya mai albarka wadda shi ma majalisa ta koli ta wannan kungiya ta fushamin da biyu da azam daga yau mun ba shi wannan certificate a matsayinsa na shugaba na gombe state ba gombe local government ba a cikin wannan tafiya gaba daya ga certificate ɗinka allah ya tsaya ka rubu da mu da ku allah ya ba mu dama mu ci gaba da hidima a janibin manzo allah sallallahu alaihi wasallam jama'a ba ku kabbara alhaji muhammadu raka, sarki kalima raka bayan wannan babban abokinmu a saidi muhammadu sarki ali baraka a da himmasa shi ma wannan kungiya ta mushagun nabi rasul azam ta naɗa shi a matsayin shugabanta na jihar nasarawa gaba ɗaya wadda yanzu zai karɓi wannan satifiket ɗinsa da zai ci gaba da gabatar da ayyukansa a ga sayyidi muhammadu sarki ali faraka wanda anjima zai dawo ya karanta mana baitoci ko da kaɗan a gaban manya-manyan bakin da suke wannan guri a sayyidi bismillah mai falala a wadda zai zama a wannan guri za mu ba shi satifiket ɗinsa shugaba da yake borno sai malam adamu mai fadala ga satifiket ɗinka da izini na majalisar koli na wannan kungiya mai albarka za mu koma jihar taraba inda za mu dauko a saidi hashim bala salama da wadda za a bai satifiket ɗinsa shugabana. Allah ya taya Allah ya jagoranci a cikin wannan tafiya mai albarka amin to eh kannan abin da yasa muke haka wannan kungiya kungiya ce wadda manufofinta da dama sa'annan kuma muna duba mutane suwaye za su rika cire kudi a su domin su hidima ba waɗanda za su zauna a basu ba saboda haka duk wanda kaga an bashi wani abu anan ana da kyakkyawan yaƙini bisa amanarsa da kuma ciyar da harkan yabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa gaba ba wanda zai dakatar da ita kuma ta koma baya ba sunanka da tarihin wannan taro da lokacin da aka fara a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dalilul khairati wa ala ali haqqa dirhim gidaril azim ah, alhamdulillah kamar yadda muke gabatar da wannan taro da farko dai ni sunana woli siddi bolari wanda kuma wannan taro da muke yi taro ne da ya ɗauko dogon tarihi tsawon shekara 22 wanda muke gabatar da shi tun a cikin masallaci ana karanta alkur'ani mai girma ya addu'a a wannan rana har allah ya karbi abun ya ƙara bunƙasa shi aka fito muna yin sa muna yabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tsawon shekara 22 kuma wannan taro muna gabatar da shi ne tun wancan lokaci har zuwa yau a ƙarƙashin wannan ƙungiya ta mu ta masu yabon manzo Allah da harshen Hausa wato ushaqun nabi rasulul azam sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah wannan taro ya cimma nasarori ba irin abun da bamu gani ba tukunci daga manzo Allah akan wannan taro kamar yadda kuke gani a har kullum muka zo muna wannan taro ana samun karin abubuwa na ci gaba da nishaɗi a cikin soyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan taro ba zai tarihinsa ba zai cika ba sai mun yi godiya wa ainihin manya-manyan gwaraza da suke taimaka wannan taro musamman ainihin marigayi mu sharif rabi usman baba da shi muka assasa wannan taro muka shi muka fara kira a matsayin sha'iri wanda zai zo ya harraka mutane akan wannan taro kuma alhamdulillahi ya taka kafansa daga kano ya zo gombe don wannan taro ya kai sa'u goma sha tara muna fata allah jaddada masa rahama sannan kuma dama ya mana addu'o'i akan wannan taro mu ma muna addu'o'in da ya mana muna fata allah karɓe su allah karfafi wannan kungiya ta mu ta ushaku nabi wanda alhamdulillahi shi shafi rabi usman baba shine mutum na farko da ya fara buɗe wannan ƙungiya tun muna layin wazirin bolari mu muka fara yin ofishi ne ban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muka yi taro zo ya buɗe mana wannan ofishi tsawon shekara ashirin kenan yanzu da buɗe wannan ofishi na masu yaba manzo Allah ƙungiyar ushaqun nabi saboda haka muna ta tafiya tun wancan lokaci kuma har yanzu kamar yadda manufofin shirin rabi su baba kullum a ta ban manzo Allah a ta ban manzo Allah a ta kafa ƙungiyoyi har har ma fom ɗin da ya raba mana na shiga lokacin da aka kafa shawara islami ya raba mana ya ce a takaba kungiya ta da'irar yaba manzo Allah muna masa fata Allah saka masa alkhairi Allah ya da masa rahama a alhamdulillahi babu ta irin da wannan taro bai kasance ba muna yin shi muna haɗa kuɗaɗe da kanmu mu yi wannan taro har ya zamanto a wasu lokuta gwamnati ma ta yi sha'an wannan taron tana ainihin ba mu gudunmuwa muna yin wannan taron daidai gwargwado har ya zamanto kuma muka ma gano cewa ya kamata mu ya mu rinka ƙara farɗawa mu muna yin hidiman nan saboda idan muka ce kullum sai gwamnati ya taimaka mana to wata nan zai zamanto babu gwamnatin ko an koma mulkin soja ko kuma wani abu ya faru ko kuma wani wanda baya son abun ya zo sai muka ɗauki tsari da tarbiyyar cewa yanzu za mu dinga yin wannan taro da kanmu amma kuma duk wanda ya kawo gudunmuwa ko gwamnatin ne ko 'yan kasuwa to za mu karɓa kuma musu godiya kamar yadda a wannan taron wannan da ya gudana mun samu gudummawa daga mutane da yawa gaskiya 'ya'yan kungiya sun yi kokari sannan kuma kamar uban kungiya ya dafa irin su alhaji musa sarkin yaƙi duka sun dafa a wannan taro da kuma kowa da kowa allah saka da alheri kuke gayyata ko kuma wasu wannan taro kullum muna yi muna gaidan duk wani masoyan annabi sallallahu alaihi wasallam da kungiyoyi da ɗaliban makaranti da malamansu da sarakuna da gwamnoni da sanatoci da rayab da 'yan majalisu muna gaidan kowa kuma muna tara muna ganin wanda suke halartar mu muna lissafi muna ajiye a cikin wani fatan alkhairi zaka yi waɗanda suka zo taya ku murnar wannan sabuwar shekara mutanen wannan muna musu fatan alkhairi da farko allah mai da su gidajensu lafiya ga baki daya da wanda suka zo daga cikin gari da wanda suka zo daga wajen gari da wanda suka zo daga wajen najeriya kowa allah mai da shi gidansa lafiya sannan kuma allah gaba ɗaya mu ya mana tukuici da saduwa da sayyidina rasulullahi bayar don wannan a ƙarƙashin ƙungiyar wannan ƙungiya ta mu ta ushaku nabi rasul azam za mu samu lokaci mu zauna tare da iyayen kungiya ga sunan su alhaji musa jagaban bolari za mu tattauna sosai mu gano ta ina za mu fara samun ainihin waƙoƙi filafilan mu masu inganci wanda za a ɗauke su da ƙwari muna miƙa tashan alfaida duk tsarin da ake bi kuma za mu bi wannan tsari domin tashan nan ya inganta ta samu tallafi ta yanta girma ta fi kowace tashoshi da muke mu'amala da su a duniya. wa ah, sunana musa barhama ahmad ah, wannan shine sunana ah, kasancewar yanzu a wannan zamanin da muke ciki yaban manzan Allah ko kuma da dukkan wani abu babu abin da yake shiga zukatan mutane irin waƙoƙi musamman kuma in musulmi ne masoya to na yaban annabi wani irin kira za ka yi da mawaka akan su dinga isar da saƙon manzan Allah ta cikin waƙoƙinsu alhamdulillahi waƙa ita ce hanya mafi kusa wurin isar da dukkanin saƙo na soyayya ga zukatan masoya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abinda malamai za su karanta shi a awa biyar sha'iri a baiti ɗaya zai iya faɗa kuma idan mai sauraro ya saurara ya ji zai iya amfanuwa da wannan baiti ɗayan sama da karatu da za a masa na awa biyu to saboda haka ina kiran 'yan uwana sha'irai masu himma mu dage da ƙoƙari mu ƙara ilimi akan ilimin da Allah ya bamu sa'an nan kuma mu rika isar da saƙo ya zamanto abinda muke faɗa ya rika tafiya da zamani da kuma halaye irin na waɗanda muke yaba mu rika sawa a cikin ƙasidunmu domin matasa da tsofaffi da yara da kowa a ɗauki wannan a ci gaba da yi shi soyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abu ne wanda ya zama wajibi ga dukkanin mutum musulmi ko da ba mai imani ba ne don soyar manzon Allah ita ce imani in baka so annabi ba ka da imani na'am ana samun waƙoƙi da suke fita waɗanda ba su da daɗin ji a kunnen mutane wani irin ƙoƙari ƙungiyar ku take yi don ba a samu irin wannan fitar waƙoƙin ta ƙarƙashin ƙungiyar ku alhamdulillah ita wannan ƙungiya tamu yana daga cikin ƙoƙarin da take yi wadda duk wanda ke cikin wannan ƙungiyar babu mutum ɗaya wadda zai rubuta waƙasa ƙasidasa haka kawai ya je ya buga ya fitar ba tare da mun sani ba wajibi ne in ka rubuta ko baka kawo mana ba to sai ka tuntuɓi malaminka da yake garinka an duba wannan waƙar an tantance ta idan akwai gyara na kalmar larabci a gyara ma idan akwai wata aya ta alkur'ani da ka fassara ka kawo a wakar ba haka ba a gyara muna kokari kwarai da gaske kuma ba iya kungiyar mu kawai ba waɗanda ma ba sa kungiyar mu kungiyar mu tana kokarin wurin kira gare su da su daina ire-iren waɗannan waƙoƙin domin waɗannan waƙoƙin riyada ce ta shedan baya daga cikin tarbiyyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya kuma daga cikin isar da sako na soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a kungiyar ku ba ta ba mata a ciki ne in kuma da mata me yasa ba ku shigar da su cikin abubuwa dan mu da muka zo ba mu gansu ba kungiyar mu akwai mata tabbas ai duk duniya ba matsayin da namiji ya taka wadda mace bata taka ba shine annabta annabiya mace ne ba ai ba amma dukkanin wani matsayi da Allah yake ba waliyan duniya gaba ɗayansu su ba matsayin da mace bata hau ba mace ita ce ma ta shigo mana da faida nan kasar ta kuma kawo mana ɗariƙa wannan kasar tamu gabaki ɗaya saboda haka mata Allah bai bar su a baya ba in ka duba aya da Allah yake magana innal muslimina wal muslimatu har dai karshen ayan karshe kawai wa zakirin laha kasiran wa zakirati Allahu lahum magfiratan wa ajran azima saboda haka tafiyar mu akwai mata kwarai da gaske amma yanzu baka juya baya ba ne sharif ya zauna a gaba ka fuskanci gaba akwai mata mun ware musu wurin zaman su daban a gefe kuma a cikin mu matan akwai sha'irai wanda su ma yabon suke yi wasu su sun yi aure muna kuma ɗaukan nauyin su su matan da suke cikin mu muna kula da tarbiyyar su in suna da masoya muna aurar da su wannan kungiya tana wannan aikin to a ƙarshe kamar yadda shugaba ya faɗa kai ma za mu so mu ji wani irin kokari za ku yi wa alfaida tijjani albarkan manzo Allah mu tijjanawa ne wannan tasha tun Allah bai hada mu da ku ba Allah ya gani ba mu da abun gani sai ku wannan tashar in mun zauna da iyalanmu ita muke kunnawa muna ganin irin abun da ake yi saboda sanku da ku nake tambayan sharif fatihu a kano masallacin shehu tijjani cewa wannan tasha muna kallo amma yanzu an rufe tashan yake bani wasu labarai takaitattu muka yi shawarwari da yawa akan wannan to tunda Allah ya dawo da mu da izinin Allah da yardar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan tasha za mu ba ta gudunmawa duk ta inda ya dace da abin da take bukata a wurinmu da lokacinmu da lafiyarmu da komai da dukiyarmu za mu ba wannan tasha gudunmawa kuma albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba abin da za mu ƙara yi in dai ya shafi taro na addini to insha Allahu rabbi wannan tasha za mu gayyato ta a faɗin ko ina ba iya nan gombe ba a duk inda muke da dama a najeriya albarkan annabi mun kulla mu'amala daga yanzu har illa masha Allah in Allah ya yarda na'am to wannan tasha Allah ya kara mata albarka Allah ya kara mata daraja wannan kungiya Allah ya kara mata girma Allah ɗauka ta albarkan manzo Allah assalamu alaikum salatu wassalamu ala ashrafil mursalin اللهم ala على الفاتحه وقل ولكاتب وسوق nasarar قبلك wal hadi ila sa'alika musakin wala ali ya kadar yawm jalal azim na'am ah, kana ɗaya daga cikin sha'iran da muka gani na wannan kungiya kuma muka ganka a wannan gari wani irin nishadi kake ji a karan kanka in kana yabon manzan Allah <laughs> gaskiya ne wannan tambaya na ji daɗin shi sosai ni ina ga kamar idan ina yabon annabi Muhammadu ina fi jin daɗi da wa'inda su suke jin yabon manzan Allah na fi su jin daɗi wallahi kar makalla wannan shine kawai amshi na ga yadda mutane suke nishadantuwa za ka ga wasu kuma masu yaban wasu suna kallon abin da za su samu ne kawai sai ka ga wasu ne suke nishadin kuma amma su ba sa yi to kuma sannan mafi yawan mawaka yanzu sun ɗau wata hanya da za ka ji an ce a tafa a tafa wai ana yi ne don nishadantarwa ko ko dai wani abu ne sa ake yi eh a tafa gaskiya ana yi ne don nishadarwa to muna so mu ji baiti tv wanda kuma zai hada da a tafa din wanda za a sa duniya ta ga faida ce na fake da kai annabi na san ai ba zan taɓe ba wallahi muji ta faɗan amina san ka shi ne arzikina shi ne nake ci dare da rana a raina ban ga abin da zai kai ka ba mai tafin baiwa ma'aiki cikan daraja sirrin su bilki kani gaban ka ina taraki zuciyata ta na begen ka ba ku tafa wa manzan Allah wanda ya rike manzan Allah rayuwa ba zai sha wahala ba to tambaya ga yanzu kowa ne ma yake siya zama mawaki ko ya iya wakar ko bai iya wakar ba wani kira za ka yi akan mutane su sani cewa waka baiwa ce kuma ko Allah bai ma wannan baiwar ba kai ma kana da wani abu da Allah ya maka eh to alhamdulillahi wannan amshin bolari shi zai fi ni iya bai da ainihin gamsasshen amshi akan wannan magana idan Allah bai baka baiwar waka ba ita waka baiwa ce da ilimi sai ka zama mai sauraro ka goda Allah ka rike baiwarka wani yana da ilimi in za a tara littattafan da ya haddace sun kai daga kasan nan zuwa saman silin din nan amma in aka ce malam ba mu baiti ɗaya ba zai iya ba ko kaɗan to saboda haka baiwa ce da Allah yake wa mawaka wannan eh, ilhama ce ya zo daga hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kai da izini ma za ka yi in ka ji karin waka ya zo ma to wallahi amma izini sai dai ka canza izinin ka juya shi daga kan wani abu da kake bukata saboda haka baitin ba zai zo ba izinin in babu izini ba zai yiwu ba saboda haka duk wanda Allah ya masa baiwa waka ya masa baiwa babba ala inna shi'ril hikima waka hikima ce bayan haka kuma yu'til hikimata man yasha'u ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا kasira saboda haka mawaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya Allah ne ya zabe su ya ba su alkhairin da bai ba kowa ma irin sa ba babba saboda daga darajojin su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya alfahari da su jibrilu yana zuwa ya dafa kafaɗan mawaƙi ya bashi baituka ya karanta gaba ɗaya to saboda haka yan uwana waɗanda ba su da basirar waka su goda Allah su zama masu sauraro in kana so ka zama mawaƙi to ka nemi wadda kake jin daɗin kasidunsu yana sa ka nishaɗi ka rika sauraro kana ji kana ji kana haddan abin da yake faɗa ka fara karanta baitukansa da haka Allah zai baka ilhama ka na kwakwalwarka har kai ma Allah ya sa ka fara rubutawa wannan shine وصلى الله على الفاتح haka kadari آله حق قدره ومقدار العظيم sunana muhammadu sani shehu wanda aka fi sani da mai kowa ya bi kuma shugaba ko in ce jagaba na wannan kungiya a bangaren kuntozon gaba daya kuma ɗaya daga cikin manya-manyan da ba ƙarfi ba ba iko ba a allah ne ya zaɓa yasa shi shugaban suka jawo mu a matsayin ba da gudunmawa a ƙasa gaba ɗaya wannan ne sarkin yaban manzan Allah alƙaulai shehu barhama takenka ne kowa ya bi sarkin yaban gashe wanda ya gagara ya kada mazajen duniya ya tafi lahira amma ya tafi duniya amma ya tafi lahira amma kowa ko ka bi ko kar ka bi kai an bi maka kowa ya bi wai ina gwanin wani gana mu shehu barhama ina gwanin wani gana mu shehu barhama kai ma tallata gwanin kani ba na yi maka gardama amma fa ko da naka sai ka so na barhama kuma sai ka bi yaban manzan Allah shehu kowa kai har direbobi sun gano barhama suna yin garkuwa sai su liko fasta barhama Ɗan sanda ba sa tare su, sojoji ba sa tare su, don albarmar barhama ai su ma sun bi. kuma alfaida dole in dab dole in taba muku e eh, alfaida kuma dole in tafa muku sharifa awwal shi ma ya gode muku jagaba alhaji musa shi ma ya sara muku halifan raka ko ya jinjina muku don kuma kun bi Allah alkaulai shehu barhama taken ne kowa ya ga halifan kowa dogarai sun girmama suma sun ce alfaida sun sallama roƙo muke yi domin baban fadima kowa wannan tasha alƙaro mata girmama kowa ya bi sarkin manzan Allah alƙawalai shehu barham taken ka ne kowa ya bi yan ushaku gaba ɗaya duk sun gode maku Abinda kuka yi mana kuma Allah ya yi maku roƙo nake yi Allah ya ninninka maku kuma duk taron da muke yi za mu gaya muku ku bi mu ko'ina ku kai sako na kowa ya bi to assalamu alaikum sidi almusafa ka ta mu shugabanninmu tambayoyi ni kuma kai zan mawa da kuma neman alfarma emergency za mu tallafa ma wannan tasha kuma dama ta mu ci amma da yawun shugaba da yawun uban kungiya ja gaba da yawun shugaba na nasarawa da sauran ya duka gaba daya members na na wannan kungiya muna neman alfarma in zai yi yanzu kafin ku tafi in kuma zai in ba zai yi ba to muna neman sako alfarma ku ba wannan kungiya wani fili nata da za ta amfanar da duniya kamar yadda wancan bawan Allah eh, sarkin dalatun fika yake yi magana ya ce taron ya an kankanta shi misali ya kamata a faɗaɗa shi to ga midiya yanzu wannan hanya ce mafi sauki da za a samu duk sanda kana kwance gidanka kamar yadda jagaba yake magana a kwance ku muke kallo to amma kamar wasu tashoshin makotanku da dama suna ba da damammaki misali to kuma wannan kungiya ku kuka hango haskenta da tsare-tsarenta da ingancinta ba ko sisin ko ba kuka zo dan Allah dan manzan Allah to muna fata muna bara wannan wannan kungiya ah, ta alfaida a ƙarƙashin jagorancin wannan kungiya ta ba mu fili da za mu rika gabatar da program ko ina daga nan haddu in ana wuce duniya ma za mu je mu je mu faɗakar mu ba da gudunmuwa duk da ake bukata kamar yadda jagabai magana ko eh, ali faraka magana wallahi su matallahi akwai baiti daya akwai ko waka daya ta tawassuli da nai wani bawan Allah ya taba kira na wannan shine abin alfaharin da nake ta gode ma Allah da shi na gaya ma na yi hira da ah, freedom na Kaduna suka tambaye ni menene abinda nake tunawa nake jin daɗi a wannan harkar to shi mai tambaya zai dauka ko ya ce na je maka ko an bani mota ko kaza kaza na ce a'a akwai lokacin da wani bawan Allah ya kira ni ya ce shi ni ne ko ya bi na ce idan Allah ina so mu yi magana kana da lokaci ne ce bismillah ina da lokaci ya ce wallahi na sa waka ka ta tawassuli daga argungun za mu je Lagos tawassuli ana yaban ka sai kaunin ana ta baitika ana tabaitika ya ce akwai wata kirista alil kitabi tana ta kuka shi bai san me dalili ba to amma kafin su kai Lagos sai da ta zo wurin direba na ta tambaye shi take cewa ita tana son musulunci me yasa a da wannan waka da ta ji musulunci take so ce karshe ba su kai Legas ba sai da ta anshi musulunci wannan kadai in tafi da shi manzan Allah ya ishe na alfahari to saboda haka abubuwan da waka take yi suna da yawa saboda haka kuma ina kiran yan uwa kada mu cuci junanmu mu haɗa kai wuri ɗaya shi yasa aka hikima ward aka yi local government ko aka dan abun ba zai iya yiwuwa gwamnati a ce daga sama ta jeho kowa ya samu ba to saboda haka idan muka ce kungiyoyi ba za mu karkasa su ba mu faɗaɗa su mu faɗaɗa su ta yaya wani sakon zai isa mu ji tsoron Allah yan uwa mu haɗa kai mu zamo ɗaya kada mu kyamaci juna su masu yaƙar musulunci abinda suke yaƙa musulunci ba ruwansu da kai kusha kusha ne ko a babu ko an bato kowa kawai kai mawakin manzan Allah ne kawai rugurguza ka zasu to ya kamata a ce mun ɗau mataki na haɗa kai assalamu alaikum abinda aka ji daidai dacewa ne daga Allah subhanahu wataala wanda aka ji kuskure kuma Muhammadu Sani Shehu ne Allah masoya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a gurguje saboda lokaci ya tafi e, a gurguje saboda lokaci ya tafi za mu jinjinawa shugabanninmu ni sunana Hashimu Bala Musa daga jihar Taraba shugaban Ushakun Nabi Rasul Azam sallallahu alaihi wasallama na Taraba State muna jinjinawa manya-manyan ubanninmu musamman jagaban Bolari da kuma babban shugabanmu alhaji sharif awal sadiq bolari muna jinjina musu da wannan kokari na haɗa kanmu da suke yi to muna gode musu allah ya ƙara musu ƙwarin gwiwa allah ya daɗa ƙarfafa su tare da mu da su baki ɗaya. albarkacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wannan tasha kuma muna ƙara muku addu'a Allah ya ɗaukaka ku Allah ya ƙara muku haske albarkacin annabi Muhammadu salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. bismillahir rahmanir rahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatima ugli wal khatib lima sabaka nasu laki bilak wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqin dal azim a yan uwa ni godiya zan yi ga Allah da kuma yan uwa da suka zo wannan waje da fatan yadda kowa ya zo wannan waje lafiya Allah mai da shi lafiya Allah kuma ya saka kowa da alkhairi sai baiti da za a yi guda ɗaya ko zuwa biyu saboda manzon Allah sai sunana Aliyu Abubakar mai gausiya ciyaman na North East na Ushaqun Nabi Rasul Azam My lover, my lover, Prophet Muhammad, my lover. My lover, my lover, Prophet Muhammad, my lover. My Whatever I wish to do, I begin to put name of Allah, the creator of everything, including mankind, for plus. All praise must be to Almighty. Thank you, my Lord Allah. My lover, my lover, Prophet Muhammad, my lover, my lover, my lover. Mu falala, wanda kuka fi sani da falalan baiti. Ni ne ina ɗaya daga cikin shugaban shaƙu na borno state alhamdulillah kamar yadda aka buƙaci na yi baiti don yi baiti guda ɗaya shine amshi shine kuka ba zan daina ba in ban ganka ba manzona ganka ba manzo na farko jalla makagina shine yayi wata rana yayi mm, shi yayi abba da ummina yayi mini baiwa Allah na ina yabon baban nana ba zan dina ba in ban ba ka ba sunana Muhammad Rabil wadda aka fi sani da Rabil Jos wasu na mun lakabi da na babul kairati na'am to rabil kawai ni abin da zan ce kai baitukanka amma ina so in ce abin da shi sakarkashin wannan Makurar isa mai fitar da ruwa ta ‘yan yatsuwa, sarki na jibu wanda girgije ke masa inuwa, manzan da ya taka dutse sai ya yi lotsuwa, shi ya mayar da numfashin rai bayan mutu shi ya sauko da rana da wata suka yi gaisuwa, wallahi da kamantina da ɗaƙara birgen kake. Ya gashi bulgu tabbaci da isa da girma kake gaba dai gaba mai gaba da gaba da zati kake ɗayan da Allah ya ɓoye wai ta ina kake ya kwalliyar rabbu kullum ƙarshe ƙi kake isar isa wace isa ce ta sanya kake haƙiƙanin ɗaukaka samunsa a neman sa yake wace martaba ce ta noina shi tambaya nake ya sa ban jibiri gwani ka ɗago ni duk duniya ta gani yake komai tsawon zamani e eh, kada halitta ta manta ni a bagen yabanka in zamto ki gudu sa gudu rabil ne na jos har gombe a can nake